Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A jiya ne shugaban majalisar sojoji na CNSP ya saka hannu akan nada mambobin hukumar Kwaltef. jami'an tsaro na agada sun samu nasarar kame wani kasungumin mugun mutum da ya hallaka wani jami'in kula da masu taɓin kwakwalwa na asibitin agades a rahoton na musamman za ku ji tattaunawa da wata mata mai kitso na gargajiya a bande a jihar sandar To yanzu kuwa sai a gyara zama shugaban majalisar ceton ƙasa CNSP janar Abdulrahman Chani a jiya ya sa hannu akan wani ƙudurin doka na nada mambobin hukumar yaƙi da ciki da dukiyar ƙasa Kwaldef. Hukumar wacce ta kumshi mutane biyar inda aka nada kana Abdulwahab Jibo a matsayin shugaban hukumar, Isufu kuba a matsayin mataimakin shugaba, sai kuma Ibrahim Mamman Arbi a matsayin sakatare. Dambaji son Allah da Madam Isufu Ladi Adamu a matsayin kakaki na ɗaya da na biyu. Jami'an Folis na Agnes sun samu nasarar kame wani kasungumin mugun mutum mai suna Ismail Hassan wanda ya halaka wani jami'an asibitin Agnes, mai kula da kwakwalwa a shekara 2022. Wannan kamen ya hada da wani ɗaya da kuma yake da hannu a ciki. mutumin dai ya samu tserewa ne daga ofishin 'yan sanda na agades a daren 11 zuwa 12 ga watan oktoba na wannan shekara burema tun gai daraktan polis na jihar agades a hirarsa da anise karim Ta wannan labari ne kotun shari'a a Gadas ta ɗauki niyyar fiddo shi da mika shi ga ofishin 'yan sanda a Gadas domin a saurare shi bisa sabbin abubuwan da aka samu na sumogal ɗin kwaya da kuma haɗa kai da miyagu. Cikin daren da aka bamu shi wannan dan daba ya samu sa'ar tserewa daga inda yake tsare tare da ƙetare katanga da taimakon tabarma. Da farko wani ɗan daba ne ya karɓi shi gidansa da ake kira Rashid dan Nijar ne shi ma ya tsere daga gidan kaso. 'Yan sanda Gadas sun yi neman sa fiye da wata guda domin a kama shi wasu daga cikin 'yan kasarsa sun nemi su fidda shi daga ƙasar domin ya koma kasarsa amma tare da larwanmu ba samu sa'a ba mun gode allah mun gudanar da bincike da suka bamu damar kama su su biyu Cibiyar koyon ayyukan hannu na shiya ta ɗaya da ke tawa cibiya ce da aka kirkira a shekara 2009 da manufar yaƙi da zaman kashe wando ga matasa ayyuka da dama ne aka yi a wannan cibiya da suka hada da kafinta na katako da kafinta na karfe wajen matasa matasa 557 ne aka ba su horo 107 matasa ne mata Hamsatu Asmana Abuba, daraktar cibiyar Ahirata da Habibu, uh, Habiba Ahmed. Notre centre, c'est le CFMN. Et nous sommes... Cibiyar tamu ita ce CFMN. muna nan cikin ma'aikatar ilimi da horo ta firamare fannoni hudu ne ke gare mu wanda suka hada da tattalin iyali da ya kumshi bangarori da dama akwai sana'ar hannu akwai girki da hada kayan shahe-shahe da kuma sarrafe-sarrafe na kayayyaki matasa ne muke aiki da su akwai wa'inda gwamnati ya mai da akadar su a nan akwai kuma wa'inda suke biya daga shekara ta tara zuwa yau sama da matasa dubu biyar ne muka ba horo da dama daga cikinsu sun kama gabansu suna aikin cin gishin kansu ita wannan cibiyar tamkar waje ne na farfadowa A jiya ne a cibiyar kula da mata da yara na difa aka kaddamar da yekuwa na tsarin iyali a duka shekara ne ofishin daraktan kiwon lafiya na difa suke gudanar da wannan tsari. Dr. Adamun Adamu Aloke, daraktan cibiyar ta difa ya bayyana cewa ma'aurata da dama suna da damar su zaɓa wa kansu yadda za su yi zaɓi na tattalin iyali ga abin da yake shaidawa gidi abdulrahman Hanyoyin haka suna da yawa amma muna iya zana biyu zuwa uku akwai na dogon lokaci da kuma na gajeren lokaci na dogon lokaci su ne amfila da kuma matakin matanci na gajeren lokaci su ne kwayoyin da mata suke ɗauka mace tana zaɓen duka hanyoyin da take bukata kuma za ta zaɓi tsarin da take so da ya dace ga zama aurenta domin sai ma'aurata sun yarda waɗannan ne hanyoyin da muke gabatarwa kiran da muke yi ga mata shine na su zo cikin waɗannan kwanaki biyar kuma ayyukan kyauta ne kuma ma'aikata suna nan domin gabatar muku da dukkan hanyoyin tsarin iyali. Unguwar Daudu da ke matamai a cikin gundumar Kance ne aka zaɓa domin ƙaddamar da shaushawar cutar makoshi. Za a gudanar da shaushawar ne 20 zuwa 24 ga wannan wata a dukkan faɗin gundumar waɗanda shaushawar suka shafa su ne yara 'yan kwanaki 42 da haihuwa zuwa shekara goma sha hudu. Umaru Hambali Prefet ɗin Kance ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin bayani. Lalle dama ce wadda ta samu kuma a yi unhwani da ita tunda Allah ya sa an sami an kawo vaccin wanda ta da allurai wanda ke isa cikin departament daga alkalumman da sun ka zo muna cikin jiha cikin ka 2027 da an ka samu 2026 nan na cikin departamentin kinkanci kenan kama ana nuhin ma nan ne dai ba a ca dandali amma ya zan kama epicenter kin na wannan ciwon cikin jihar da magaram gaba ɗai Allah yana ganin shi amma harin ya za an kai sibilan mu saboda a yi unhani da wannan allura kuma har a yi unhani da dama wannan da ta samu eh, insha Allah yadda kun kaji dai bayyane sun gabata ga sauran responsable yanzu za mu hara kaddamar da abin ca da lansama Karatu wata hanya ce ta bunƙasa sanayya da kuma gano waɗansu abubuwa a cikin wannan tsari jakadojin sabon hange sun shirya wata haɗuwa a ranar Asabar da ta gabata a cibiyar raya al'adu na Amurka da ke nan Yamai. domin bunƙasa karatu da kuma jagoranci na yara. Tankwano Fiyar Abdu Fatuma ta yi wa Ismail Jibo ƙarin bayani. Mun shirya wannan taron muhawarar ne na ƙarshen wata kan littafi cewa da factfulness don mu koyi darasi kan yadda za mu iya gabatar da ra'ayoyinmu kuma mu ba da hujjoji masu ma'ana. Littafi ne da muka samu daga ofishin jakadancin ƙasar Amurka mun ba makaranta goma da suka hutu daga yankuna daban-daban sun kwashe wata guda su kutum suna karanta shi daga bisani yau sun mana raskonar wuraren da suka karanta. A gaskiya bai kamata ba mutum ya ya rike sabbin abubuwan da wannan littafin ya kumsa kun ba tare da ya bayyana ma yara ba tun da karatun littafi tamkar bulaguro ne ko da ba a hau mota aka je wani wuri ba tunda ya kunshi abubuwan al'ajabi da dama yau mun zakulo wasu 'yan makaranta na ruth filange ta daya wanda suka yi fice bangaren karatun littafi inda za mu ƙara wayar musu da kai tsawon watanni uku kan karatu da jagoranci idan sun kammala za su wakilci makarantar tasu kuma su zama abun koyi ga sauran 'yan makarantar élèves à vraiment lire. Garuruwa ɗari da hudu na gunduma mayayi sakamakon shekarar damuna bana bai yi kyau ba. Gwamnan jihar Maraɗi ne ya bayyana haka a jiya a yayin gabatar da raskunan rangadin tabbatar da sakamakon damunar shekarar bana. An ɗauki matakai domin tunkarar matsalar ƙarancin abinci. Muhammadu Malam Habu, daraktan noma na gunduma mayayi a hirarsa da Isufu mai Isufu Shebu. a jimilce ruwan da aka samu kuma a wuraren da muke da ma'aunin ruwa sakamakon ya nuna rabin su ruwan sun kasa mana bara muna da damana mai kyau cikin ɗari kashi arba'in da biyar mai dama dama eh, kashi talatin eh, sai kuma masu ɗan ragowa sha takwas sai kuma kusan waɗanda ba su girbi komi ba eh, kashi bakwai garuruwan da suka faɗi wajen damana akwai gari ɗari da hudu wanda damana su gaskiya ta yi kwarai wanda raunin ya wuce kashi hamsin cikin ɗari eh, yankunan arewaci su ne suke da wannan matsala musamman a mummun take da merere a jiya ne aka kawo ƙarshen wani babban zaman taron muhawara na matasa da yara a kan canjin yanayi a tsawon kwanaki uku matasa ɗari sun samu horo da ƙarin ilimi a kan sha'anin canjin yanayi da kuma yadda tasirin canji yanayi yake da illa ga haƙƙin yara. Kanar Ramata Abba Kyari wakiliyar ofishin ministan mahalli ta shiga wadda ta shiga cikin gaban wannan taro ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Ku ba ni damar in sake tunatar muku ma'anar wannan babban taron wanda ta danganta da ƙara ƙarfafa ma yara da matasa ƙwarin gwiwa kan amurran canjin yanayi da ci gaba mai ɗorewa. Wannan zaman taron da ya haɗa sama da yara da matasa ɗari wanda suka ba da kai ga batun canjin yanayi da suka hoto daga jihohi guda takwas zai kara tabbatar da cewa matasa su ne sahun gaba a game da yaƙi da matsalolin na canjin yanayi himma da ƙwazon da suke nunawa a matsayin su na matasa zai kawo ci gaba sosai a game da tattalin muhalli da bunƙasa albarkatu halittu mai ɗorewa nan da kwanaki masu zuwa za a buɗa babban zaman taron duniya kan yanayi cewa da cop 28 a ƙasashen larabawa wata dama ce ta bayyana shawarwari musamman ma ga yara da matasa. Mais principalement pour les enfants et les jeunes. haɗaɗɗiyar ƙungiyar Taekwondo ta ƙasar Nijar tun kira taron manema labarai a ranar Lahadi da ta gabata domin ba da sakamakon kwamɓala uku da Nijar ta halatta daga watan Jiye zuwa watan Nuwamba na wannan shekara. Kwamɓalar sun haɗa da na ƙasar Senegal, Rasha da kuma wata kwamɓala ta baya-bayan nan. A cikin wannan kwamɓala Nijar ta samu kambu takwas na zinariya. Muhammad ah, Alfazazi Ahi hirarsa da Hasumi Guruza. Ofin na Senegal da kwamfular Afirka za su baiwa 'yan wasanmu manya samun maki domin zangon wasannin wucewa gaba da za su gudana a Senegal a cikin watan Fabrairun shekara ta 2024 a dabra da wasannin Olympics na Paris na shekara ta 2024. Ofin ɗin Rasha yana shiga cikin tsarin shirye-shiryen wasannin Olympic na matasa na Dakar game da gasanni sakamakon haka ne Open Senegal 'yan wasa uku sun samu zinariya biyu da tagulla guda open rasha 'yan wasa biyu na 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar sun samu lambar zinariya game da kwambalar afirka 'yan wasa uku sun samu lambobin zinariya biyu ta dalilin wannan sakamako 'yan wasa biyu za su wucewa babbar gasar tukwicin manchester da ke ɗaya daga cikin manyan gasanni na wasan taekwondo a duniya. A rahotonmu na musamman wasu mata har yanzu suna baiwa kitson gargajiya amana a cikin birnin Bande wata mata mai suna Hamsatu Hamadan mai kitson gargajiya a cikin wannan garin ta ɗauke tsawon shekaru goma sha biyar tana gudanar da wannan aiki ga abin da take shaidawa Maki Usaini. na kai shekara goma sha biyar a cikin harakokin wankin kai wankin kanan da nake yi kuma ina sa sabulu dan alji kuma in ka zo da gwanin ka ina maka na kai ma kenan ka gani da wankin kai da kulli shine kawai mafimancin wankin kai a cikin kenan daman shine ake so wankin kai da kitso wanda kake so in dai ka zo da gashin ka ana yi in kuma hallo kana so a maka dan nabarijin ka da dan mashikin ka hallo sai a gama a kulla maka wannan sana'a kin gada ne gaskiya na gada kuma hallo na dauka a kwalwata tunda mu dai kitsan bugajen shi ne dai muka gade shi amma kuma wankin kan kawai ni na tsira kana kuma ina yin talaga da na gani a gidan mu ana yi absatu ganin anan garin kin yi fice ma wajen wanke kai menene sirra sirra abin kawai yodo da iyawa da kamu Shi ne kawai sirrin ɗin abin ganin kin gada akwai a cikin yanki wanda kika gada ma wani suwa da ta gada na hisa gululu ta gada suna yi a cike kowa in yayi daidai gwalgwado kamar ni na yi gaskiya wankin kai guda da nake yin shi dala ashirin ne amma mai hali yana karawa wanda ya san iya da akwai ya karhin abin iya kara maka ashirin in wani kuma in ya san iya da akwai ko iya da akwai in ma in ya tambaya nawa ne ake bada kuɗin wankin kai sai ka buɗe bakin ka kace ashirin ce kake bada kenan ko ka niyya zaka bada mai yawa sai aka bada ashirin in amma in ka dawo gaskiya ba kowa bai ke bada ashirin in in tsakani da Allah suna ɗorawa rabawa aka wata riba aka ce a wani sana gaskiya riba ali albarka ba ta zani ba ba a yi ba zana wankin kai kullum ta Allah ban yi ba wankin kai na ma mutum uku na ma mutum hudu fiye da haka nan kenan in sallah ta zo ina yi in azumi ya zo ina yi in wankin kan haka nan na duniya na armiya samu kowane ina yi kenan ka gani ai ana samu akan ku a cikin muke bikin dangi a cikin muke bulaguro a cikin muke kyauta a cikin muke shi muke sha akan wankin kai kai Ali ya albarka wankin kai an gode mishi a cikin wannan sana'a ta ki Hafsatu wata irin wahala ke sha ko irin kalubale ke fuskanta kawai wahala ta nake cikin ta kawai yodo wani lokacin in an yi katari in kan na da anakiya bana da sabili shine kawai matsala ta a cikin nake ganin nake dan shan wahalar ta a cikin na amma in dai ka zo ina da ruwa ina da sabili ina da yodo kawai ko na dar ka kana in dai na ka'ida ne kawai na kunce na maka wankin kai na so ta ganin dala 20 dala 30 40 kike samu kike tattarawa kuma har kike wannan abubuwan da kika zana na kyauta nawa ne wani irin kira kike ga mata na su kama sana'ar ƙarshen labarin kina huta lafiya